سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم abin da yake cikin sammai da ƙasai na halittar Allah yana tsarkake shi kuma shi ne mabuwayi, wanda babu mai rinjayarsa mai hikima cikin halittarsa da kuma tsarinsa